Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da haka. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabata muku da wannan shiri a yau Asabar 31 ga watan Oktobar shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Mahmud ba mu kanin labarai. a yau asabar manyan 'yan takara biyu da ke neman shugabancin amurka suna ziyarar wasu muhimman jihohi da akan yi kare jini buri jini inda shugaba donald trump ya mai da hankali kan pennsylvania yayin da abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ya shirya yin sa a michigan masu ayyukan ceto da ke aiki ba dare ba rana a turkiya sun zakulo wata gawa ƙarƙashin baraguzan gine-ginen da suka rushe bayan bala'in girgizar ƙasar da ya auku amurka ta zarta mutum miliyan tara waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus bayan da ta samu ƙarin mutum miliyan ɗaya cikin mako biyu to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rukunin matasa da ƙungiyoyin masu wake-wake da wasannin kwaikwayo da suka shirya zanga-zangar msas ta zama bore sun kafa wata ƙungiya mai suna remove niger da zummar ɗorawa daga inda suka tsaya sannan a najeriya har ila yau an fara sauraron shari'a tsakanin kafar twitter da tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa wato adamu garba a gaban kotu haka kuma za ku ji cewa masana na nuni da cewa bunƙasa tashoshin tekun afirka ne hanya mafi sauki da samun makudan kudade shiga ga kasashen masu tasowa baba makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ka aika mana ta hanyar imel amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. yayin da ya rage kwana uku a kammala yakin neman zaɓe a kuma garzaya rumfunan zaben domin kaɗa ƙuri'a a yau asabar manyan 'yan takara biyu da ke neman shugabancin amurka suna ziyarar wasu muhimman jihohi da aka yi kare jini biri jini inda shugaba donald trump ya mai da hankali kan pennsylvania yayin da abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ya shirya yin gangaminsa a michigan a karan farko biden zai yi yakin neman zabensa tare da tsohon shugaban amurka barack obama Biden da Obama za su kai ziyara biranen Flint da kuma Detroit a yau Asabar. A wani yunkuri da suke yi na neman masu kada kuri'a su fita su yi zaɓe a Michigan. A can Detroit fitaccen mawaƙi Steve Wanda zai haɗu da su inda zai yi wasa a gangamin yakin neman zaben wanda za a yi amfani da ababen hawa wajen ratsa birnin. Shi da Steve Wanda ya sha yin wasa a tarukan jam'iyyar Democrat ciki har da lokacin yakin neman zaben Obama a shekarar 2008 da kuma 2012 da kuma lokacin da hillary clinton ta yi takara a shekarar 2016 a ɗaya bangaren kuma trump zai yi taruka hudu a wasu biranen jihar pennsylvania a yau asabar shi dai shugaba trump ya yi nasarar lashe jihar ta pennsylvania da 'yan karamar tazara a shekarar 2016 yana kuma fatan ganin ya sake lashe jihar a wannan karo ma binciken jin ra'ayi na baya-bayan nan ya nuna cewa biden yana gaba da trump da 'yan karamar tazara a jihar a ranar juma'a trump ya faɗa wa manema labarai cewa bai yanke shawara kan shirye-shiryensa da aka tsara a daren ranar zaɓe ba bayan da jaridar new york times ta rawaito cewa ya soke shirinsa na bayyana a wani taro a otel ɗinsa da ke washington masu ayyukan ceto da ke aiki ba dare ba rana a turkiya sun zakulo wata gawa ƙarƙashin baraguzan gine-ginen da suka rushe a gudumar da ake kira birakli a jihar izmir wacce bala'in girgizar ƙasa ya afkawa a ranar juma'a girgizar kasar ta afkawa izmir birni na uku mafi girma a kasar ta turkiya inda ta halaka mutum 27 ta kuma raunata wasu 800 shugaban hukumar da ke sa ido kan aukuwa da bincike kan girgizar kasa wacce ke birnin santanbul halak kwazina ya ce girgizar kasar ta fi shafar jihar ta izmir gwamnan jihar yawus salim ya ce an ceto akalla mutum 70 daga baraguzan wasu gine-gine hudu da kuma wasu wurare goma da suka rushe a lokacin da girgizar kasar ta auku an ga mazauna birnin suna ta fita kan tituna a firgice a birnin mai yawan mutum miliyan hudu amurka ta zarta mutum miliyan tara waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a ranar juma'a bayan da ta samu ƙarin mutum miliyan ɗaya cikin mako biyu a cewar cibiyar da ke bin diddigin annobar a jami'ar johns hopkins zuwa safiyar yau asabar amurka na da mutum miliyan tara da dubu arba'in da bakwai da hudu da suka kamu da cutar ta covid-19 hakan na nufin an samu ƙarin mutum dubu ashirin da tara kenan tun daga yinin ranar juma'a adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar na ci gaba da karuwa a jihohi arba'in da bakwai na amurka sannan jihohi da dama sun samu sabbin adadi a ranar alhamis na waɗanda cutar ta harba cikin yini guda waɗanda suka hada da jihohin da ke tsakiyar yammacin amurka irin su illinois wisconsin ohio a cewar johns hopkins baya ga haka an samu karin masu kamuwa da cutar ma a jihohin texas california da kuma florida karin adadin masu harbuwa da cutar a sassan duniya ya sa shugabannin kasashe na duba yiwuwar sake daukar matakan kulle domin dakile yaduwarta To da farko rukunin matasa da kungiyoyin masu wake-wake da wasannin kwaikwayo da suka shirya zanga-zangar MSAS wacce ta zama bore sun fito da wata kungiya mai suna We Move Niger da zuma ɗorawa daga inda suka tsaya. Sai dai ga alama wannan sabon yunkurin shi ma kamar na baya zai tasiri a arewacin Najeriya kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Umar Faruk Musa ya aiko mana daga Abuja. manyan kungiyoyin matasa na arewacin najeriya da kuma rukunin al'umma daban-daban sun yi tire da allah wadda da wani sabon yunkurin da ake yi na sake fitowa da wata ƙungiya wadda za ta sake yin wata zanga-zanga irin ta yan sas wato kungiyar ta we move niger wanda yan arewa ba su karbi goron gayyatar su shiga wannan zanga-zanga da za a fara wani babban gangami a yanar gizo a kan ta a yau ba wannan gangami da za a yi ta yanar gizo wanda kafafun watsa labarai aka gayyata kuma su ɗauka. ya nuna a zahiri cewa an kira masu faɗa a ji a wancan wancan kungiya ta ensas wadda aka yi zanga-zanga da ta yi barna cewa za su yi jawabai da bayanai domin a sake wani tsari da zai ci gaba da matsin lamba akan gwamnatin tarayya akan waɗansu bukatun malam nastura sharif na ɗaya da cikin shugabannin haɗaɗɗiyar kungiyar matasa ta arewacin najeriya ya yi min ƙarin bayani dangane daga yadda da suka ce ba za su shiga ba da wannan kungiya ta turo masu inda yake cewa sun turo mana lalle katin gaita kuma mu we together najeriya ba mu da shi akan cewa tsari ne na arewa kawai ba mu muna tunanin tunanin cewa duk wanda ke buƙatar gyara kasar nan to lallai ba zai iya gyara ta ba ta bangaren cewa saboda mun gane wannan afirka ta bangare bangare ta fara tun lokacin da ma kafin najeriya samun independence har yau dai ba abin da ya ci gaba da ƙasar nan ba wanda ke tunzuro mutane sun ci gaba da tunzuro mutane ta hanya ta addini da kuma hanya ta kabilanci da sauransu har yau dai titunan da muke bukata ba mu samu ba asibitin zuwa da muke samu mu samu ba to mu anan we together mun kokari mu shirya mu kuma wani tsari wanda yanzu mu zamu yakuce wannan tunani na bangaren dokoki da na addini da sauransu mu aji su a gefe ya zama abin da zamu yi tasiri akan mu shine mu haɗo kan mu wuri ɗaya dukan mu 'yan Najeriya lalle lalle ƙasar nan ba za ta iya gyaruwa ba sai 'yan dukan mu manga cewa ciwon kowa ciwon wani ne kuma mu gudu tare mu tsira tare shine kawai zai iya taimakon mu a wannan ƙasa. To su waɗannan da suka fito da wannan tsarin na Move Naija Forward mm. ai waɗansu an ga suna da hannu a 'yan sas ɗin nan me ya faru tsakanin 'yan sas da wannan sabuwar ƙungiya da suka turo. Ai ga gaba ɗaya ba wai me ya faru bane a Alhaji Umar ina ganin gaba da ita Esther sun ne saboda mutane sun dan soke su suka ce musu sun shigo da program wanda baya da shugabanci to shine mutane suke tambaya suke ganin to me yasa za a bi su to shine su suka fitar da wannan abun su baro shi ta wannan social media suke magana su fara gadarin mutane ko kuma irin tara mutane bin election 2022 so amma da abin da yake faruwa shine wa'annan mutane suka yi ansa tsin su ne suke da wannan tafiyar tasu ta we move Niger kuma a cikin wannan we move kamar afterthought ne ne shine kamar wani abu ne ka riga ka yi shi sai kuma ka zo ka kuskure sai kuma ka makin ka tsaya ka fitar da hankalinka ka fitar da wani abu da ya fi wannan girma sai ka kare wannan kuskuren kuma. A waje ɗaya na tuntuɓi Abdulkarim Ibrahim na ƙungiyar nan ta We Together da ke kunshe da 'yan arewa da kudancin Najeriya a mambobinta domin jin ƙarin haske dangane da wannan gayyatar da su ma suka ki saboda dalilai da yake bayyanawa kamar haka. Dole gwamnatin tarayyar Najeriya ta tashi sai ta fitar da mutanen da suka shiga cikin wannan al'amari kuma kuma musu hukunci domin yanzu irin yadda aka kashe yan sanda a cikin jihar Legas a gurin da aka yanka yan sanda aka kone su aka dinga yankan naman su ana ci babu wata ƙasa a duniya za ta bar wannan abin ya gudana ƙasar ta bata ɗauki mataki ba sannan yanzu mutanen arewa mazauna kudancin Najeriya da aka afka musu ne suka yi in an ce ana rigima ne akan wasu sashi na yan sanda su yan sanda ne su kasuwancin su da neman abincin su da aiki amma aka far musu aka kakkashe su aka kona musu dukiyoyin su saboda haka wajibi ne gwamnatin tarayya ta nemo wanda suka asasa wannan al'amari kuma gwamnati hukunta Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. To ma da a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare na da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya. armenia da azerbaijan sun amince su rika kaucewa kai hare-hare kan unguwannin da fararen hula ke zaune a rikicin da suke kan yankin nagorno karabakh wanda ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a ƙarshen makon nan bangarorin biyu suka cimma wata matsaya yayin wani zaman sulhu da aka yi a geneva tsakanin ministocin da ke kula da harkokin ƙasashen wajen bangarorin biyu tare da wakilai daga faransa rasha da kuma amurka baya ga wannan matsaya da aka cimma kasashen biyu sun amince su yi musayar gawarwakin mayakansu da kuma fursunonin yakin da aka kama sai dai wani yarjejeniya ta gaza samar da matsar tsagaita wuta bayan wasu guda uku da aka kulla da suka ruguje yarjejeniyar tsagaita wuta ta baya bayan nan ita ce wacce aka kulla a washington a ranar lahadin da ta gabata wacce sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya jagoranta sai kuma wasu guda biyu waɗanda suka biyo baya wanda rasha ta shiga tsakani al'ummar kasar georgia na kada kuri'a a yau asabar domin zaben sabbin 'yan majalisar dokoki da prime minister inda gamayyar 'yan adawa suka kudura niyyar kawar da jam'iyya mai mulki jam'iyyu 48 da wasu bangarorin siyasa biyu na fafutukar neman shiga majalisar dokokin kasar mai kujera 150 a georgia wacce a da take cikin tsohon tarayyar soviet jam'iyya mai mulki ta jojen dream party ta tsayar da hamshakin mai kudin nan kuma tsohon prime minister bidzini ivanishvili a matsayin dan takararta yayin da bangaren gamayar 'yan adawa ya dunkule ya tsayar da tsohon shugaba mikhail sakafishvili a matsayin dan takara kundin tsarin mulkin kasar da aka yi wa garan bawul a wannan shekara ya nuna cewa ana bukatar jam'iyya ta samu kashi 40.54 cikin kashi 100 na adadin kuri'un da aka kada kafin ta kafa gwamnati a kasar ta georgia sai dai binciken jin ra'ayi da aka gudanar a matakai daban-daban bai nuna wanda ake tunanin zai lashe wannan zaben ba a gaida mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sauraron shari'a tsakanin kafar Twitter da tsohon ɗan takarar shugaban kasa Adamu Garba a gaban kotu. Lauya mai kare hakkin bil'adama Tope Akinyode ya bayyana a gaban kotu domin kare kafar sada zumunta na Twitter a cikin karar da tsohon ɗan takarar shugaban kasa Adamu Garba ya shigar mai neman a haramta yin amfani da kafar Twitter a Najeriya sakamakon wallafe-wallafe da aka ta yi a kafar a lokacin da ake zanga-zangar 'yan waɗanda a cewarsa labari ne na ƙanzan kurege wakiliyar mu halima abdulrauf na dauke da karin bayani Fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya bayyana matsayin kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma doka akan karar da Adamu Garba ya shigar da ke neman a haramta yin amfani da kafar sada zumunta na Twitter a Najeriya tare da biyan diyan makudan kudade. Na farko wato zamani ne da ci gaban duniya ya kawo mu yayin da ake amfani da irin waɗannan kafofi na yanar gizo kuma duk ƙasa wadda take ta sa hannu a matsayin memba ta amince yanayin sararin ƙasarta yi amfani da irin waɗannan abubuwa to wajibi ne gare ta ta ba 'yan kasar dama su yi amfana da wannan kuma najeriya na ɗaya daga cikin kasashen da suka sa hannu a wannan yarjejeniya bayan nan kuma dole ne mu la'akari da matsayin tsarin mulkin mu akan irin wannan abubuwa shi tsarin mulkin mu ya tafo da tanaje-tanaje in muka ɗauki sashe na talatin da hudu ya ba da 'yancin mutunta jama'a akwai kuma sashe na talatin da takwas da talatin da tara da suka ba da damar ka yi tunaninka kuma ka wawwatsa waɗannan tunanin duk inda za ka watsa akwai kuma sashe na ashirin da biyu da ya bada dama kafofin watsa labarai da harkokin mu'amala su ma suna da dama da za su yi an neme su su watsa to yan shi tsarin mulkin najeriya tanadin da ya bada ya bada dama ce wadda take kuma shi tsarin mulkin sashe na ɗaya ce duk wani tarnaki da za a kawo wanda ya karan tsaye da tsarin mulki to rusasshe ne wannan shirin a wani bangare kuwa matashin lauya a najeriya khalifa bin muhammad ya bayyana matsayin kundin tsarin mulki a kan lamarin farko dai kin adamu garba ɗan najeriya ne kuma da muka gani yadda muka sani wannan kundin tsarin tsarin mulki ya ba da daman dan kasa ya iya toba albarkacin bakin shi kuma yana iya zuwa kotu in akan abu ne da ya shafi jama'a so shi Adamu expressin kanshi ya tafi kotu amma gaskiya a matsayin lawyer da in kika duba karan da ya kai gaskiya mun sani duk wani wanda dai ya san uh, tsarin doka da kara ya san gaskiya takardan ba wani dai abin kirki a ciki gaskiya to a ƙarshe dan girman Allah ya kamata mu gane a matsayin mu na 'yan Najeriya wannan lokaci ne da ya kamata mu hada kawunan mu matsalar rashin tsaron nan ko bai shafe ka yau ba zai shafe ka gobe in bai shafe ka kai kanka ba zai shafi wani nemi naka mu tashi a murya guda koyi magana wa gwamnati cewa wannan matsalan fa ya dame mu. A ranar 28 ga watan Oktoba ne lauya mai fafutukar kare haƙƙin bal'adama Tope Akinyodi ya fara kare kafar Twitter da wanda ya kafa ta Jack dosi a gaban babban kotun tarayyar kasar sakamakon karar da Adamu Garba a shigar na neman umarnin kotu akan haramta yin amfani da kafar Twitter a Najeriya saboda dalilai kamar yada labaran karya wato fake news da yadda mai kafar Twitter Jack dosi ya kafa asusun kuɗin yanar gizo na Bitcoin domin tallafawa zanga-zangar 'yan sas inda lauya a kinyode ke cewa za su kare 'yancin faɗin albarkacin bakin su tare da hana kokarin haramta yin amfani da twitter a najeriya A martani da Adamu Garba ya wallafa a shafinsa na Twitter ya bayyana damuwa game da yadda 'yan Najeriya ke ɗaukan ƙasar su ba tare da kishi ba yana mai cewa kare Jack Dorsey da ya keta 'yanci da ikon Najeriya a matsayin ƙasa mai 'yancin gashin kanta abin dubawa ne. A ƙasa da makonni biyu da suka gabata ne Adamu Garba yamma ka Twitter da Jack Dorsey a gaban kotu akan abin da ya kira eta dokar ƙasa. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima Abdulra'uf. Masana na nuna yakinin cewa bunƙasa tashoshin tekun Afirka ne hanya mafi sauƙi da samun makudan kudaden ga kasashe masu tasowa hakan ya hada da tallafawa 'yan kasuwa wajen fitar da hajar afirka zuwa kasashe masu ci gaban masarantu don sayarwa maimakon koyaushe a rika ɗodar kaya daga ƙetare ga wakilinmu nasiru adamu el hikaya da ƙarin bayani daga abuja Akwai bukatar shirya manufofi da za su sanya wannan sashi na bunƙasa hadadar kasuwanci zuwa tashoshin teku, kuma ina ganin haɗakar hukumar kasuwanci ta yankin Afirka na da gagarumar rawa da za ta taka wajen samun wannan nasarar. In ji jami'a daga ƙungiyar bunƙasa lamuran kasuwanci ta Majalisar Ɗinkin Duniya Luzuwania Rodriguez a taron bunƙasa tashoshin teku don kasuwanci a Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya. Because facilitating processes that are related to port sports can attract volumes of trade, can help. Rodriguez ta ce gudanar da wannan jagoranci shi zai kawo tururuwar 'yan kasuwa ga tashoshin tekun na Afirka da zai sanya sashin ya rika samar da makudan kuɗin shiga. nan taron ya zanta kan inganta tashoshin bakin teku ta hanyar saukin gudanar da kasuwanci da hana tsoma bakin waɗanda doka bata ba wa izini ba da hakan kan wahalar da hada-hadar. Muhammad Kashim kwararre ne a lamuran zuba jari na teku. Aikin hukuma ne ba wanda zai shiga sai hukuma. Sai hukuma ta ba shi dama ya shiga. Kuma wanda aka fi sanin dama su ne suke shiga cikin port agent su ne 'yan custom in ya kai an yi kame wani laifi sai a ɗauki mutumin a haɗa shi da police amma ba wai 'yan sanda su shiga cikin port ba ba aikin su bane duba kaya kai tsaye a babu ba aikin su bane port ko ina a duniya na 'yan kwastam ne shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa na Najeriya Hassan Bello ya ce bunƙasa sashen jiragen ruwa zai kawar da Najeriya daga dogaro ga fetur an samu gwamnati mai alƙibla kuma an samu ƙwararru wanda suke wannan ma'aikatar ai komi muna dubin abin da ake yi wasu ƙasashe muna dubin na'urori da ya kamata kamata a sa idan aka sa wa'annan na'urori kaga ba wani cinkoso sa'annan kuma abin da gwamnati ke samu kan kuɗin shiga zai zarci abin da ake samu yanzu fiye da nesa sa'annan ba sai ka je tashar jirgi ka ce wai kai ka kawo ka a'a kana son ne gida za ka sa na'ura ta yi ma wani abubuwa ɗin duk haka ake yi da muka je jamani kwanan baya ai kaga tasha ce wadda akwai miliyan 20 kwantena ake yi amma ko motocin da ke zuwa su ɗauko kwantena ɗin ba su direbobi amma duk haka haka za ga an yi saboda abu ya ci gaba mu ma ba wai muna baya ne amma muna nan kan hanya in Allah ya so sa yi wannan abubuwa din tuni dai tashar tudu ta sauke hajar teku ta Kaduna ta fara aiki inda yan kasuwar Najeriya kan kai hajar su ketare Mazu Yakubu Maji shine shugaban fatake na wasu jihohin Arewa maso yamma idan na ga maka wani abu za ka yi mamaki akwai dogon yaro wanda ba kowa ne ya kula da shi ba ƴaƴan dogon yaro kuma mun samu odan shi cewa mu kai shi a Hong Kong kuma an yarda mun kare kome to za mu faffasa shi mu haɗa shi mu kai musu su kuma su sarrafa wannan bishiya da ya da darbejiya ko nim din wannan nim dogon yaro da ka sani ƴaƴan muna kwanci akan arziki kala kala ba mu sani ba addu'a ga ta nan ana neman manta akwai zogale kullun cikin neman wannan abubuwan suke taron ya samu halartar wakilai daga kasashen afirka da kwararru daga sauran sassan duniya kan lamuran kasuwancin teku nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya to ma da la'agai da nasiru adamu alhikaya wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc Yanzu kuma zan koma gefe guda domin baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau shirin a lafiya zai duba wani sabon batu ne inda cibiyar yaki da cututtuka a nan amurka ta kwatanta mace-macen hatsarin ababen hawa da babban karfe kafa da ke addaban duniya baki daya kana shine kan gaba da ke kashe amurkawa fiye da duk wata cuta. kamar yadda mai sauraron wannan shiri ya sani kimanin mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da hamsin ne ke mutuwa a duk shekara ta hanyar hatsarin ababen hawa kada kashi casa'in da uku cikin ɗari na waɗannan mace-macen suna faruwa ne a kasashe masu tasowa a yankin asiya da nahiyar afirka sai dai wani batu da zai daga hankalin mai sauraro shine kusan rabin adadin mutuwar hatsarin ababen hawan suna aukuwa ne akan masu amfani da hanya da ba su da kariya sosai kamar masu tafiya da sawu da masu amfani da keke da kuma masu amfani da babura dalilin haka ne kuma ya sa hukumar kiyaye hatsara ta majalisar ɗinkin duniya take kashe ni tare da ɗaukar matakan wayarwa akan wannan batun da haka ne kuma muka kawo akan wani labari na kazaman hatsari cikin wani yanayi mai ban mamaki na mashin ko babura a jamhuriyar Nijar inda mutum biyar suka kone kurmus a garin dogarawa cikin gundumar Malbaza a cikin jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar a wannan mako. To bari mu ji yadda wannan abu ya faru daga wakilin mu Haruna Mamman Bako. Wani kazamin hatsarin babura ko mashin guda biyu ne a cikin wani yanayi na alhinin gaske da mata jibibi ya wakana a garin dogara da ke cikin gundumar balbaza a cikin jihar tawar jamhuriyar Nijar. Garin yana kilomita sama da arba'in gabas ga garin birnin Kwanni kuma kasa ga kilomita goma sha takwas ga hedikwatar gundumar Malbaza daga gabas inda wani mai mashin ko moto dauke da mutane hudu ciki mata uku da yaro guda namiji daga garin gida Iddar ya yi karo da wani mai moto ko mashin dauke da isansi abinda ya haddasa rasuwar mutane biyar wani mazamnin garin dogarawa da ya nemi na sa kai sunansa kasancewa mutanen wannan yankin na cike yanzu haka da kaduwa da juyayi game da abokuwar wannan bakin labarin ya yi mini karin bayani wani yaro ne fito da najeriya ya mai shi ko akwai guda moto shi ko guda da ya hito da gidan likita to shi mai man kenan shi kare girmama eh nan bisa gada sai ya kai bugi karen shi ko ga bugi bugi mai mutane eh wanda dan gida da wanda ko mutane za su likita to nan na sai da suka bugi shi ko yake da mai sai wutar ta kama to shi wanga wanda ya da da shi a dauki da mutum biyar mutum biyar bisa moto guda dan yan shakala mata yaro guda da shi mai moto sun ka sun zan su biyar su biyar kenan yawa eh to shi ko wancan shi dai shi shi ko bisa moto ne ya dubo mai to guda dai hudu sun bisa wannan mutu duk su na Allah ya musu cika guda dai shi ko guda ita da rayuwarsa ita ba ta mutu ba. Na'am su waɗancan waɗanda su hudu bisa mutu guda hudu sun ka kwanta dama kai tsaye. Su biyakin na eh guda hudu suka mutu. Shi guda shi mai moton ne kubuta ko kuma. A'a mace da aka goyo ta baya ita Allah hesuwa ita Allah hesuwa. To shi ko wancan wanda tsoke da mai wa. A shi nan bisa mutu na Allah ya mai cika nan ya kone shi. Shi ma da na kurmus. Eh dan dogara na eh, shi dan dogara na da ne kurmu da su da wancan mutum uku guda guda ɗaya likita ta san babu sai da aka doke ta eh, guda likita an ka kai ta tazara su eh, eh ta tazara su amma uku su da nan ba a su kuma da rayuwa nan nan gawa ke su aka doka ko ko na ma aka doke su a kwaci a kwasa a guda ne an ka samu da rai aka kai likita galmi da kankawa waɗanga ba su dokuwa kuma tun da wuta da ja ta ya wuta da tattanye su mutane ne yalla abba su zaburo da gauga an ka musu agaji ba koya ne abin zuwa su ba wallahi da aku ba da masallaci na eh ka san suna ko sai likita ko mai tsokan mai shina yau ko shi gida eh ba da sahe na ba sai likita akai kenan babu mutane lokacin kusa balle aka agaji da gauga ba ba mutane kusa ne wanda sun ka tahi kuma sun ga wutar tana ci ko sun ka zo kuma wutar ta kama gaji gaji babu rin shiga Tunda da wutar isan ta babu rin kama babu wani abin da za a zuba da gauga a kashe babu kasayin wadama ne kuma tuni an yi zana'izar su an kai su gidansu na karshe. A kai su kwanci na na gidan an kai gidan da kasar aka kurushe an ka ba su kasai da ita gudan matar wadda a cikin wata ita ga ita ce ita su yan gidan idar ne likita na zasu. To ni dai aka yi zana izar mamatan zuwa gidajen su na karshe. Malamin ya bayyana min asulin faruwar wannan mummunan hatsarin motuna ko kuma babura ko ma mu ce mashin guda biyu. Kuma kare ne kila musu kuma karen shi ma an ka ya kone. Karen shi ma ya kone. Eh shi a dan tun gara shi ma ya kone karen. Shi wannan dan dan dogarawa din yana da iyali ko samari ne akwai iyali mata uku gare shi da mata shi uku kuma ya ara masuwa daga su ne haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To a gaida Haruna Mamman Bako saboda lokaci kuma nan za mu datsa aya sai sabon bako idan Allah ya kai mu. Yanzu a shi wakilin namu Haruna Mamman Bako da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. baba makeri. To yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. yayin da ya rage kwana uku a kammala yakin neman zaɓe a kuma garza garzaya rumfunan zaɓen domin kaɗa ƙuri'a a yau asabar manyan 'yan takara biyu da ke neman shugabancin amurka suna ziyarar wasu muhimman jihohi da aka yi kare jini biri jini inda shugaba donald trump ya mai da hankali kan pennsylvania yayin da abokin hamayyarsa tso mataimakin shugaban kasa joe biden ya shirya yin gangaminsa a michigan masu ayyukan ceto da ke aiki ba dare ba rana a turkiya sun zakulo wata gawa karkashin baraguzan gine-ginen da suka rushe a gudumar da ake kira birakli a jihar izmir wacce bala'in girgizar ƙasa ya afkawa a ranar juma'a girgizar ƙasar ta afkawa izmir birni na uku mafi girma a ƙasar ta turkiya inda ta halaka mutum 27 ta kuma raunata wasu 800 amurka ta zarta mutum miliyan tara waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a ranar juma'a bayan da ta samu ƙarin mutum miliyan ɗaya cikin mako biyu a cewar cibiyar da ke bin diddigin annobar a jami'ar johns hopkins zuwa safiyar yau asabar amurka na da mutum miliyan tara da dubu arba'in da bakwai ɗari hudu da suka kamu da cutar ta covid-19 hakan na nufin an samu ƙarin mutum dubu ashirin da tara kenan tun daga yinin ranar juma'a adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar na ci gaba da karuwa a jihohi arba'in da bakwai na amurka sannan jihohi da dama sun samu sabbin adadi a ranar alhamis na waɗanda cutar ta harba cikin yini guda waɗanda suka hada da jihohin da ke tsakiyar yammacin amurka irin su illinois wisconsin ohio a cewar johns hopkins armenia da azerbaijan sun amince su rika kaucewa kai hare-hare kan unguwannin da fararen hula ke zaune a rikicin da suke kan yankin nagorno karabakh wanda ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a ƙarshen makon nan ɓangarorin biyu suka cimma wata matsaya yayin wani zaman sulhu da aka yi a geneva tsakanin ministocin da ke kula da harkokin ƙasashen wajen ɓangarorin biyu tare da wakilai daga faransa rasha da kuma amurka baya ga wannan matsaya da aka cimma kasashen biyu sun amince su yi musayar gawarwakin mayakansu da kuma fursunonin yakin da aka kama Thomas sauraro a nan zama da sa'aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ya za madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya da gabatarwa sai Hailu Haili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke sallama da ku. huta lafiya ma assalamu